kira ga masoya na maza da mata ina kira ga masoya na na garin sokoto na mutane na garin sokoto da kewayensa da ku sake fitowa kwanku da kwarkwata mazan mu da matan mu da ku fito ku zaɓi aminu waziri tambuwa tare da manir danya yanzu mutum ake ba a jam'iyya domin ku dangwalawa aminu waziri Tambuwa? a shekara ta 2019 Dan ya karasa ayyukan da bai karasa mana ba na alkhairi